السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم تعلم الجمعة ثلاثة وثلاثة رجل الأول شكرا تدركم آية تدركم تدركم تكفر وأن يجب السنة توتركم مشاهدين shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya a wannan masallaci na wadana wa da masallacin malam mako Allah ta ba ya ya kawo wa wannan rana da wuce da da guda wanda babban malamin Muhammad Kabiru Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam an yi ta wancan masallaci na shirkwashin ruwan sarki sannan kuma muhazara ta biyu wani wani bayan alhaji salam Wannan aka yi shi a masallaci sai muhazara ta uku wanda aka yi shi a masallaci shirkwashin ruwan sarki wato da jikin tauri wanda turba a fara wasu dani ya gabatar sannan a yau wanda ita ce a cikin rabi'a dan uku nan wanda dan uwa abubakar harun al-ma'ruf bil ba'd al-salafi al-hanafi sai gabatar wanda ta ce shi ne al-ta'dil da al-ilmi wato tsoratarwa game da bid'a da ma'amulanta a wannan masallaci mai albarka a wannan yini da albarkar ranar juma'a wannan muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi karfin gwiwa a kan abin da ke faɗa Allah ya ba shi kuma faɗa abin da ke daidai ya ba mu kuma mai gida abin ke ya ba da daidai saboda haka wanda Allah ba da lokaci ba zan yi da aka magana da wanda kuma abin kusa da abubakar abin bin ba a tsarin da ya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

ƙudarina a na tara ga watan nam dare tara ga watan rabi'in al shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da tara ga wata 9 Disamba shekara ta dubu biyu da sha biyar miladiyya sha shida miladiyya a wannan masallaci masallacin marigayi malam babu Allah ji shi da rahama da sauran musulmi baki daya a karkashin wannan cibiya ta ainihin markazin urus wa da'awat islamiyya islamic research and da'awa center irbc da ke nan kaduna wanda cibiyar ta ita ce wannan masallaci na ainihin alkalawa domin gabatar da ainihin muhadara jerin gwanan ko ci gaba da jerin gwanan muhadarori da aka fara akan silsila ko kuma na akan da'awa salafiyya kamar inda mai gabatarwa ya gabatar malam Ibrahim ta ga Allah ta kama da alkhairi an gabatar da ainihin wasu muhadarori to wannan ci gaba ne da dori akan abin da ya gabata insha Allah kamar inda muka ji unwanin wannan muhadara shine at-tahdhir min al-bid'i wa ahliha min usuli ad-da'wati salafiyya tsoratarwa da tsawatarwa daga ainihin bid'o'i da kuma 'yan bid'a yana daga cikin ginshiƙai na ainihin wannan a wata salafiya lallai idan ba mu manta ba an yi mana bayani a darasin da suka gabata cewa da awa salafiya ta gina akan wasu usul guda uku wasu asalluka guda uku na farko shine tahqiqut tauhid wal ubudiyya lillahi subhanahu tabbatar da ainihin kaɗai ta Allah subhanahu da bauta gare shi shi kaɗai sannan na biyu shine tahqiqu mutaba'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam tabbatar da ainihin koyi da bin annabi sallallahu ba tare da gauraye ko cakuɗe ba ko makamancin wannan to sai na uku shine wanda za mu yi magana a yau insha Allah ta'ala wanda شين التحذير من البدع وأهلها وجسورة ودقاوة ودقاوة بأن البدع يقوم ما أبو سابدا ما لم يثنى سوى الذي يتدبر الكتاب والسنة يجد أن الدين مبني على أصلين عظيمين إذا مثل دورا سوسينا تدبري كما عند الله سبحانه وتعالى أمر جيش أتكاري ما سيوان قسكي da kuma inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu muna tadabburi da lura da ainihin ayoyin Allah a cikin littafin sa da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatattu zamu ga cewa wannan addini an gina shi akan asaloli guda biyu masu girman gaske wannan asalin sune at-ta'sil wa na farko shine at-ta'sil gini kafawa da kuma yin at-tahzir tsoratarwa da kuma jan kunne da gargadi me ake nufi da at-ta'sil da at-tahzir in ka kalli ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga sun gini ne akan wayannan asulullah guda biyu na farko shine ta'silul haqqi wa bayani ko wa bayani tabbatar da gaskiya kafa gaskiya da kuma bayanin gaskiya din da fayyace bayani game da menene gaskiya sannan kuma at-tahdhir ay at-tahdhir min al-batil bi kulli ashkali bayani da tsoratarwa da tsawatarwa daga duk wani abu wanda yake ya saba wannan gaskiyan wanda shine batil da dukkan nau'o'in wannan abun sauraka wannan kenan a yau insha Allah ta'ala za mu yi magana game da wannan asali mai matukan muhimmanci kwarai da gaskin gaske muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu insha Allah ta'ala za mu gabatar da ainihin darasin akan wannan anasir din kamar haka na farko za mu yi magana akan menene bid'a sannan na biyu za mu yi magana akan zammul bid'a fil kitabi was sunna sannan na uku kuma za mu yi magana akan at-tahdhiru min al-bid'i wa ahliha والرد عليهم عند السلف صورة تروى تساوى تروى لك بدوئي لكم ما أبو تا بدعة أو رم مقباتا لكم martani ga 'yan بدعة أو رم مقباتا sai abu na hudu insha Allah shine shubahun wa rudud zamu magana akan shubohi da kuma ainihin wasu raddodi da zamu kawo ko wasu shubohi da ake kawowa a wannan babin da kuma ainihin raddi game da waɗannan shubohin insha Allah ta'ala sai mu ce wa billahi tawfiq kamar yanda malamai suka bayani akwai ainihin ta'arifin bid'a a cikin lugha akwai kuma a cikin ainihin shari'a ko istilahi ba zan tsawaita ba insha Allah ta'ala akan wannan saboda galibi an sani <clears throat> kuma muna da ainihin wasu ahdaf masu muhimmanci da muke so mu cimma a cikin wannan darasin insha Allah idan muka kalli janibin lugha wannan kalma ta ainihin bid'a al-bid'a ta tana da ai taduru eh, taduru madda wannan madda ta ainihin ba'un da dalun da ainun suna kewayawa ne akan fi asli istikhdamiha al-lughawi inda al-arabi ala aslai a wurin yadda larabawa suke amfani da wannan kalma ta ainihin bid'a ko bid'a tana kai komo ne akan asali guda biyu asali na farko shine ibtida'u shay wa ikhtiraa'uhu wa sun'uhu la misali Shi ne kirkiran wani abu da yin wani abu sabo da sana'anta wani abu kirkira sana'antawa samar da wani abu sabo wanda yake ba tare da ka kalli wanda ya gabace ka ba wannan shi ne janibi na farko asali na farko na wannan ma'anar wannan kalma sai na biyu shine al-inqita' wal kalat wannan kalma tana daukar ma'anar inqita'i yankewa da kuma ainihin gajiya tana zuwa da wannan ma'anan a cikin lugha idan muka lura za mu ga cewa al'asulul awwal na wannan ma'ana ko inda laraba suke amfani da wannan kalma ta ainihin albid'a shine abin da yake da alaka da kai tsaye da wannan mawdu'in da zamu yi magana akan insha Allah idan muka koma ta wurin shari'a kuma ta wurin malamai sun yi ta'arifin wato ta'arifat masu yawan gaske na menene ake nufi da bid'a qala al-fayruz abadi rahimahullah فيروز الفيروز الأبادي رحمه الله تعالى ينتوى البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال نفس بدعة شيني كركرة دون أبو سامد دون أبو سابو أسين الدين في الدين بعد الإكمال بيان الله يتكونا الدين إن الله كسوى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقيل وثم لمن سكتين إذا أكت بدأ شيني ما استحدث بعده صلى الله عليه وسلم من الأهوال من الأهواء والأعمال shine duk wani abu da yake sabo da aka farar da shi aka kirkiro shi bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da shirye da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita na ainihin al-ahwa san zuciyoyi Wal'amal da kuma ayyuka daban-daban Al'ahwa na abin da ya danganci maganganu zantika da makamancin wannan Wakila wasu malaman suka ce al bid'a iradu qawlin in aka ce bid'a shine kawo wani zance ko wata magana aw fi'lin ko wani aiki lam yusanna ko lam yusanna qa'iluha wala fa'iluha fihi bi sahibi shari'a shine mutum ya kawo wani zance ko ya kirkiro wata magana ko wani aiki wanda bai jinginu bai damfaru ma'abocin wannan maganar bai damfaru bai jinginu da wani abu na sunna ba daga ma'abocin shari'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam kawai mutum ya kirkiro wani abu misali bil misal yattadihu al maqal misali kaman wannan wata da aka kirkiro wani ibada ko wani wata bid'a da mutane suke daukanta a matsayin ibada ta ainihin maulidi da sunan murna murnan zagayewar wato zagayewar ranar da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba shi da asali bid'a ne da makamancin wannan wannan shine ta'rifin al-fayruz abadi sannan al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala a cikin al-i'tisam yayi ta'rifin bid'a da ta'rifi guda biyu wanda suna kamanceceniya da juna na farko yace al-bid'atu tariqatun fi ad-din mukhtara'a idan aka ce bid'a ita ce wata hanya a cikin addini ba ba a cikin mu'amala da zamantakewan yau da kullum ba dan kar wani ya ce ma to ai kuma in bid'a ne ai kun fada kafet annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin shi akwai kafet ne kun sa banka akwai kafet ne kun sa kaza akwai kaza ne wato kun sa banka akwai kafet akwai banka ne a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ana maganar fiddin a cikin addini inna lillahi na'am yace a wanda aka ce da tudahi na shari'a wacce take kishiyanta take kishiyanta na shari'a yuqsadu bisuluki 'alayha al-mubalagha fi at lillahi subhanahu wanda ga wanda ya kirkiri wannan abun ya kirkiro ne yana takassud yana nufin bauta ga Allah subhanahu ta'ala ko ya kai makura wurin bauta ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda masu maulidi zaka ji suna cewa duk wanda baya maulidi baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su dauka ibada yawa sai ta'rifi na biyu da ya kawo shine albid'atu tariqatun fi ad-din mukhtara hanya ce a cikin addini wacce aka kirkira tudahi shar'iyya wacce take ta saba wa ta yi hannun riga da hanya ta shari'a yuqsadu bisuluki alaiha ma yuqsadu bi tariqati shar'iyya wanda za ka ga mutumin da ya kirkiro wannan abun abin da kake nema a matsayinka na wanda yake bin abin da ya zo cikin shari'a shi ma abin yake nema kana sallah ne dan lada dan neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ko yarjuna rahmatahu wa yakhafuna iqabahu to kana wannan ne kana neman lada kana tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala shi ma sai sai yana maulidi ne ko yana wani bid'a daga cikin bid'o'in da yake yi domin neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala da makamancin wannan wannan shine ta'rifin bid'a a gurguje kamar yadda al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ya kawo a cikin wato al-i'tisam to bayan mun ji wannan sai mu je gaba na gaba shine zammul bid'ati fi kitabi was sunna wato yanda littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zargi bid'o'i a cikinsu wato Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawatar game da ainihin bid'a haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi haka daga cikin littafin wato daga cikin nusus na littafin Allah subhanahu wa ta'ala game da ainihin zambul bid'a Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون wannan aya tsoratarwa ne daga ainihin bid'a domin as-siratul mustaqim huwa sabilullah alladhi da'a ilayhi idan aka ce as-siratul mustaqim shine wannan tafarki na Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya kira zuwa gare shi wa huwa sunna shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karantarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'un na aiki ko kuma na magana wasubul Jiya subulu ahli bid'i alladhina haddu an sirat mustaqim in aka ce subul kuma sune barayin hanyoyi shortcut wanda ba za su kai ka ko'ina ba wanda sune na amma abota bid'a wanda suka kaucewa ainihin hanya mai kakkiya to dar wacce za ta sadar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala wa tanakkabu tariq alqawim wanda suka inkari suka juya ma hanya wacce take a baya saboda su suna ganin wannan hanya ce mai tsawon gaske an gane wannan ko an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu da yake da awace ta salafiya ba bolanka ba zaka ga ayan alkur'ani za mu fassara ta ne bisa fahimtar magabata na kwarai kamar yadda a darasin da suka gabata a baya haka aka nuna mana ahlus sunna wal jama'a suna fassara littafin Allah ne subhanahu wa ta'ala bisa fahimtar magabata na kwarai 'yan mazan jiya manya ɗiban fari domin lokacin da wannan aya ta sauka bana nan baka nan malamin ka baya gurin malami na baya gurin shehi na baya baya gurin shehin ka baya gurin imami na baya gurin kai ma imamin ka baya gurin su waye suke nan su ne a imma su ne manya ɗibin farin wannan al'umma su ne sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manya ɗibin fari radiyallahu anhu to bari mu ji me Abdullahi ibn Mas'udin yace game da wannan yace qala khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana mana wani hanya ne kake thumma qatta an yaminihi wa an shimalihi khututan sai manzo Allah sallallahu alaihi kuma a gefen wannan hanyar ya zana wasu a gefen wannan zanen sai manzo Allah sallallahu alaihi ya zana kuma wasu zane thumma qala sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce hada sabilullah wannan hanya da kuke gani mai kakkiya ita ce me. hanyar Allah subhanahu wataala wa hadhihi subul wa'annan kuma su ne kananan hanyoyi barayin hanyoyi ala kulli sabilin minha da yad'u ilayhi akan kowanne daga cikin wannan barayin hanyoyin hanyoyin da ba za su sadar da kai zuwa ga Allah ba akwai shaytani wanda yake kira zuwa ga wannan hanyar Allah ka tsare mu thumma qara'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u kuma lalle wannan ita ce tafarki na ita ce hanya ta mustaqiman miƙaƙƙiya dodar fattabi'u ku bi wannan hanya wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili idan kuka wato kakkurarrabu kakku bi wa'intan barayin hanyoyi fatafarraqu bikum an sabili sai idan kuka bi wa'antan me zai faru sai su karkatar da ku daga wannan hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan Abu Nu'aymin a cikin al-Hilya ya fitar da isnadinsa zuwa ga Mujahid rahimahullahu ta'ala game da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wala tattabi'u subula fatafarqa bikum an sabili yace al bid'u wa shubuhat idan aka ce wannan subul din sune al bid'a wa shubuhat da kuma shubuhoyi to Allah shiga bata malam da kuka ce annabi Isa alaihi salatu wassalam zai dawo kuke kafa hujja da wannan to idan ya dawo zai dawo ne a matsayin annabi ko ko retired annabi an gane ko misali wa qala ibn atiya ibn atiya yake cewa hadhihi al-aya ta'ummu ahla al-ahwa'i wal bid'a washuzuz wannan aya ta game dukkan yan bid'a dukkan yan bid'a sawa'un khawarijawa ne sawa'un murji'a ne qadariyya ne rawafid ne duka ta game su washuzuz ma'abota san zuciya da kuma shuzuz da kuma ainihin maganganu wanda suke شاذ في في الفروع وغيره ثور فروعي مسائل فقهية وغيره دون ون من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام لما أبوتا تعمقي وتوزر ففاوى ورمي جدالي ورم فلسفة wurin magana ma'abota falsafa kenan da iya magana su ne wanda za su dinga kawo ma laukaniyat ara aita ara aita ko wai yanzu muka lawa da kuke cewa kaza da kuke cewa maulidi bid'a ne to shin muna da wanda yake daraja yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daraja babu to dan Allah yanzu kristoci suna murna na ranan haihuwan annabi Isa Kirsimeti mu a ce annabin bai da gata ai wannan an gane ko kawai magana magana magana zance zance hadihi kulluha urdatun lizzalal mana yace wannan gaba ɗayan su wato urda Ta tabarki ne na ainihin zalal zamiya da talalabiya wa madannatun lisu'il mu'taqad kuma daga nan ne ake samun me mummunan itikadi mummuna akida Allah ka tsare mu sannan addarimi shima ya fitar daga mujahid yace anna subula hiya albid'a wa shubuhat game da wannan ayan yace sumul din nan sune me albid'a wa shubuhat sai aya ta biyu da ke nuni akan zargi da kecewa akan bid'o'i Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ibn kathir rahimahullahu ta'ala ke cewa qawluhu ta'ala falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi ay an amri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa سبيله wa sunnatuhu wa وشريعته yace shine wato falyahdharil ladina yukhalifuna an amri wa inda suke kaucewa tabarkin annabi sallallahu alaihi wasallam su shiga taitayin su an tusibum fitna aw yusibum azabun alim sai ce an amri rasulillah ma kaucewa umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sabilu shine tabarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wa min haduhu da dai tabarkin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam tabarkin sa wa tariqatu kuma da dariqa annabi sallallahu alaihi wasallam ba dariqan shayin ka ba ba ɗariƙan waliyinka ba ba ɗariƙan imaminka ba wa sunnatuhu da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa shari'atu da shari'arsa fatuzanu al-aqwal wal a'malu bi aqwalihi wa a'malihi ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ce saboda haka sai a dinga auna maganganu da ayyuka da me me ma'aunan auna su maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam in malamin kai faɗi wata magana ko malami na faɗi wata magana ko wani wanda nake girmamawa ya faɗi wata magana ko ya aikata wani aiki sai mu ɗauki wannan aikin da ya aikata ko wannan magana da ya faɗa sai mu auna ta da me maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun dace maganar da daidai ne ko aikin nan daidai ne in ko sun saba sai mu aje maganan wannan malami ko maganan wannan shehin ko maganan wannan waliyin mu ɗauki tawa ta annabi sallallahu alaihi wasallam fama wafaqa zalika qubila duk abin da ya dace da maganganu da ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a karbe su wa ma qala fa huwa fa huwa mardudun ala qa'ilihi ka'in man kana duk ko abin da ya saba wa abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ko ya aikata eh to za a mai da shi mardudun abin mayarwa ne ga ma'abocin wannan maganan ka'inan man kana kowane ne an gane ko falyahzar wal yakhsha man khalafa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran saboda haka duk wanda ke saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi taka tsantsan ya bi a hankali a zahiri ne ko a koye kake saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitna kan wata fitna wata musiba ta same su ai fi qulubihim min kufrin Fitna ta ne ta kafirci aw nifaqi ko ta munafiqi aw bid'atin ko ta bid'a aw aw yusibahum adhabun alim ko ta musiba ko kuma wata azaba mai raɗaɗi ta safe su fi duniya a nan duniya bi katlin ta hanyar kisa au hajjin ko mai ko haddi au habsin ko ɗauri wani hau zalik da makamancin wannan intaha kalamu maganar ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ta ƙari. sannan malamai suna kawo wannan aya da Allah subhanahu wataala ke cewa wallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب الله سبحانه وتعالى بياني أتكون آية cewa Allah subhanahu ta'ala shine ya saukar da ainihin littafi a cikin wannan littafin akwai ayoyi muhkamatu wanda suke muhkamai wanda kuma su ne julli su ne mafi yawa cikin alkur'ani wa ukharu mutashabihat sai kuma akwai mutashabihat wa'inda ba a fahimtar fasarin sai hada su da ƴan uwansu sai Allah ya ce fa ammal ladina fi qulubihim zaygun wa'inda suke da ainihin zaigu suke da ciwo suke da karkata a cikin zuciyarsu fa yattabi'una ma tashabaha min sai su aje muhkamat nan sai su dauki mutashabihat ki da su zuwa ga muhkamat ibtiga al dan neman fitina wa ta'wili da kuma neman canza ainihin tawilin alqur'ani wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san hakikanin tawilin wa'annan ayoyi sai Allah subhanahu wa ta'ala والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ثم لمن تفسيري ورمونا آية إن الله كتوى فأما الذين في قلوبهم زيغ سكتي يدل على دخول أهل البدع wannan faɗi fa an ballazi na fi ƙulubin zaigun yana nuni akan mai shigan ma'abuta bid'a wa huwa al-manqulu an jama'ati min as-sahabati ka ibn Abbas wa Abi Umama wannan shine abin da aka rawaito da Abdullah ibn Abbas da Abi Umama radiyallahu anhum jami'an al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala yake cewa hadhihi al-aya ta'ummu kull ta'ifatin min kafirin wa zindiqin wa jahilin wa sahibi bid'atin wannan aya ta game ta ɗibi dukkan ma'abota kowane ta'ifa kowane ƙungiya kowace jama'a min kafirin na kafirai wa zindikin da zindikai wa jahilin da jahilai wa sahibi bid'a da ma'abota bid'a dukkan su kowane ta game su wa qala qatada qatada yake cewa rahimahullah in lam yakunu al-haruriyya wa anwa' al-khawarij fala adri man in ba khawarijawa bane da haruriyya to ni ban san da wa ake nufi ba domin su ne za ka ga sun ɗauki aya gundarin ayan kawai sun yi hukunci akan ayan nan sun ɗauki ayan mutashabiha ba su daura ta da ainihin muhkama ba kawai sun yi hukunci an gane ko akwai misalai da yawa wanda ba na son mu tsawaita da yawa ayoyi akan wannan suna da yawa kwarai da gaske haka kuma manzon Allah Allah subhanahu wa yana cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim baya kasancewa baya kamata ga mumini namiji ko mumina mace idan Allah da manzansa suka yi hukunci akan wani al'amari ya kasance suna da wannan suna da wani khiyara suna da wani zaɓi game da al'amarin su kawai su yi mubasharar wannan abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bar gemu ka bar gemu ya ce a'fu liha kai mage kai mu afwa to ka cika shi ka bar shi yanda yake fitowa ka bar shi a kaka ce a kai kwata miliyan zaka yi ko makamancin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki sa hijabi ki rufe jikinki ki rufe ba wani maganin zaki wallahi tallahi yanayin ne in ba mu dan fito da jikin namu ba kaza da kaza ila akhiri a'a ba ki da zaki ba ka da zaki a matsayin ka mumin. mumini wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina ha kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wattaqullaha inna Allah sami'un alim duk wa'annan ayoyi da suke zargi akan me bid'a domin Allah ya ce kan mu gabaci Allah da manzansa da wani magana ko wani aiki mutu tsoron Allah sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku karbe shi ku yi riko da wannan abin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku karbe shi ku yi riko da shi wa ma nahakum anhu fantahu abin da ya hane ku kuma ku bar shi eh wattaqullaha inna allaha shadidul iqab har kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ni kawiya ya zama idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci baka da wani haraji baka da wani kaikayi a cikin zuciyarka ka ni kawiya taslima ni kawa to wa'annan ayoyi ne wasu daga cikin ayoyi ne da suke muni akan zargi da kuma tsoratarwa akan bidiyoyi sannan kuma akwai hadisai su ma har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Anas ibn Malik yana cewa man radiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamata sunnata ya guje wa sunnata falaysa minni baya tare da ni dan haka kaga wannan kecewa ne akan wanda zai ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aiki da wannan sunnan ko ya kauce wannan sunnan saboda gadon gidansu annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya rayu har ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bai taba sallah hannun shi a sake ba haka amma wani sai sai shi yanzu ba zai dinga daura hannun shi a kirji ba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke sallah saboda ya taso gidansa ya ga an ya gaji sadin sakin hannu faman radiba an sunnati falaysa minni haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka kuma hadisin al-irbab ibn sariya radiyallahu anhu yake cewa salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta yaumi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah thumma aqbala alaina sai ya juyo kalle mu fa wa'adana mau'izatan balighatan ya fuskance mu ya mana wa'azi wa'azi mai ratsa jiki zarafat minha al'uyun wanda idanuwa sun sun gudanar da hawaye game da wannan abu wazilat minha alqulub sannan kuma ainihin zukata sun tsorata sosai fa qala qa'ilun ya rasulullah wanda daga cikin sahabbai ke cewa ya rasulullah كأن هذه موعظة مودعي ya rasulullah wannan wa'azin da kake mana wannan nasiha wannan jan hankali da kai mana kaman ta ban kwana ne kaman na bai ban kwana ne fa ma za ta ahadu ilaina me kake mana wato umarni da shi kake ba mu a matsayin abin da za mu lura da shi fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa usikum bi taqwallah na muku wasici da jin tsoron Allah was sam'i wat ta'a da ji da biyayya wa in abdan habashiyyan ko da bawa ne ba habashi baki bakin fata aka yi muku aka sa muku shi a matsayin shugaba a matsayin jagora ba ku san shi to ku yi hakuri ku ji kuma yi da'a ina wanda suke cewa su ba za su yi shugaba da'a ba saboda kwatan mulki da karfin tuwo misali to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in ab wa in abdan ko da bawa ne ba habashi fa innahu man ya'ish minkum ba'di Fasayar اختلافا kafira, duk wanda ya rayu daga cikinku bayana zai ga saɓani mai yawan gaske fa alaikum bi sunnati to annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ga wata cuta da za ta zo a daidai lokacin shine za a ga saɓani masu yawan gaske wannan ya ce shi gaba ɗaya aje hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam virus ne shi malikiya zai wancan ya ce a shi hadisan ma gaba ɗaya bai yarda da su ba wannan ya ce kaza wannan ya ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen banza ne wa iyazu billah wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ikhtilafun kathira to me mabuta ya rasulullah sai ce fa alaikum bi sunnati na hore ku da riko da sunnata wa sunnati al-khulafa'ir rashidina min ba'di al-mahdiyina ina kuma horon ku da ku yi riko da ainihin sunnan wato khalifofina shiryayyu masu shiyatarwa tamassaku biha ku riko da wannan sunna din kaga sai ce tamassaku biha domin abu ɗaya ne sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnar khulafa ba abu guda biyu bane inda abu biyu ne zai ce tamassaku bi me bihi ma taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ko bihi ma lan tadhillu kaga saboda abu biyu ne amma duk da abu ɗaya ne abu eh, da littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ɗaya suke karantarwa haka kuma sunnan khulafa da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ɗaya shi yasa tamassaku biha ku yi riko da wannan sunna din wa abdu alaiha bin nawajib ku yi riko da su da ainihin tira mun hakoran ku wa iyyakum bi muhdathatil umur ina muku ni da gargadi da ainihin kirkiran abubuwa fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce kowace kirkirarren abu bid'a ce kuma kowace kirkirarren wato kowane bid'a bata ne Allah ka tsare mu Ha kuma hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin khutba da shi amma ba'du فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يتياكو أما بعد باين هكا يا جماعة كسني lalle mafi alkhairin hadisi shine maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi ficin zance shine zancen manzo Allah kitabullah littafin Allah subhanahu wataala wa khairal hadi mafi ficin shari'a shine hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ba shari'an shehin ba ba shiriyan imamin ka ba ba shiriyan waliyin ka ba ko wani ko kai shiriyan kanka la wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah bid'atin dalala dalalatu wa kullu bid'atin dalala rawahu muslim wannan muslim ya rawaito shi da wasu daga cikin malamai sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsoratar har ila yau game da ainihin bid'a inda yake cewa yake cewa ah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd hadisin ummuna aisha radiyallahu anha yace duk wanda ya kirkiri wani sabon abu a cikin wannan al'amarin namu wannan addinin namu kaga a maganar addini ake kenan ba mu da ainihin toyogo kasa ko ne ko shadda ko boil ko ma wane ne ba mu da wannan wannan ba magana abin da ake ba ba magana addini ba wannan magana ne na ainihin al'amuran zamantakewa na yau da kullum na mu'amalat na duniya amma magana addini shine idan ka shigo da maulidi sai mu ce ma me dalilin ka in ka kirkiro da wata bid'a ta ainihin cewa alqur'ani halitta ne ba maganan Allah bane subhanahu wataala sai mu ce ma wannan fa huwa raddu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake ce wani sabon abu a cikin wannan addini namu an mayar masa to ni Allah shi ka bata malam ba ni na kirkira ba kirkira kirkira aka yi ni ma nake bi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sai man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aika aikata wani aiki kowane irin aiki ne sawa'un dama kuma ana kiran magana ma aiki sawa'un na magana ne ko na aikin fa huwa raddun an mayar mata ba a so an gane ko ha kuma akwai hadisai su ma masu yawan gaske da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan wannan da hadisin wayanda za a zo da su ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce innahum min ummati sai a ce innaka la tadri ma baddalu ba'dak baka san me suka aikata ba bayan ka kaga duniya akan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce suhqan suhqan liman baddala ba'di wato azaba azaba ga wanda duk ya canza da kecewa da kuma wato asara ga duk wanda ya canza bayana saboda haka kaga duk wannan tsoratarwa ne daga wato bid'o'i a cikin addini sai mu je gaba na gaba shine at-tahdhir min al-bid'i wa ahliha wa radd alaihim inda salaf wato tsoratarwa da tsawatarwa daga bid'o'i a wurin magabata da kuma yanda magabatanmu suke raddi ga ainihin 'yan bid'a ba sa sauwaka musu. Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa ittabi'u wala tabtadi'u yace ku bi kada ku ƙirƙiri wani sabon abu faƙar ku kufitun kullu dalalatin an an isar muku kowane irin ne fata in dai kuka bi wallahi in za ka bi tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar magabata na kwarai in mazan jiya man ya dimin bari, duk wata bata ba kai ba isa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ha kuma nafi yake cewa anna rajulan atasa ila ila dambi ibn umar wani mutum ne ya atishawa a kusa da ainihin abdullahi ibn umar فقال الحمد لله سيتي الحمد لله والسلام على رسول الله yana atishawa kawai sai ce alhamdulillah wa salamu ala rasulillah kaga ya kirke wani sabon abu fa qala ibn umar shugaban mu abdullahi ibn umar as-salafi anhu sai bai kale shi ba domin la yajuzu ta'khirul bayan an waqti haja nan take ya mai inkari yace wa ana aqulu ni ko abin da nake cewa shine abin da ya tabbata a sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah yace wa ana aqulu alhamdulillah wassalamu ala rasulillah ni ma sai in ce haka walaysa hakaza allamana rasulullah yace mai alhali ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ba allamana an naqul abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana shine alhamdulillah ala kulli hal mutai alhamdulillah ala kulli hal wannan imamu tirmidhi ya rawaye shi da yace hadha hadithun غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي رحمه الله تعالى سورة كذا يند عبد الله بن عمر يمي إنكاري وأن متم ذكر كري وأن أبو وعن أبي ذر رضي الله عنه قال لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu babu wani tsuntsu ya kai makura wani ba da misali ya ce babu wani tsuntsu da yake yawo a sama yake jujjuya fukafukan shi ba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana shi duk abin da yake da alaka da addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana ma'anar maganin kenan kaga baya bukatar me kai yanzu ko ni ko wane ko su wane su kirkiro wani abu sabo su kawo a cikin wannan addini wani abdullahi bin mas'ulin abdullahi bin mas'ulin yake cewa inna naqtadi mu bi muke yi koyi muke yi wala nabtadi mu ba na ba ma faro wani abu sabo Wani tabi muna bi ne muna koyi ne muna bi wala nabtadi sannan ba ma kirkiro sabon abu a cikin addini walan nadilla ma tamassakna bil athar Abdullahi ibn Mas'ud fa sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wallahi yace walan nadilla abadan ba za mu taɓa bacewa ba ba za mu taɓa karkacewa daga tabarkin gaskiya ba ma in tamassakna bil athar ko ma tamassakna bil athar in dai mun bi me asar mun bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Yazid ibn Amira wa kana min ashabi Mu'az ibn Jabal ɗaya daga cikin ɗaliban Mu'az ibn Jabal yake cewa qala Mu'az ibn Jabal yawman wata rana Mu'az ibn Jabal sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wani dan bid'a a nan Najeriya bal a nan jihar Kaduna yace mai bai san fito ba subhanallah idan kai magana akan wancan dan bid'a sai a ce ka zagi malami ku ne ba ku da aiki sai zagin malamai amma shi duba a cikin tafsirin Ramadan rana rana ta 22 ya kawo hadisin fattanun anta ya mu'az sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mu'az fattanun anta ya mu'az saboda sallan da ila akhir al-qissa mahallu shahid yake cewa wannan yasa idan duk wani kissa duk wani kissa da ya taho na fiqhu daga wurin Mu'az ibn Jabal ku ji ba yace duk wata kissa da ta zo ta fiqhu daga Mu'az ibn Jabal ma fuqaha ko wasu fuqaha din ne ya bai ambaci sunan su ba makaryacin kazzab dajjal yace khabith yace fuqaha idan wannan hadisin ya zo daga Mu'az ibn Jabal ba sa karban shi domin Mu'az ibn Jabal bai san fiqhu ba inda ya san fiqhu ya yi mutane irin wannan sallan da manzo Allah zai ce mai afattanun anta ya mu'az ka duba ba. Sahabun annabi sallallahu alaihi wasallam kai da littafin mahaifinka kama baka iya karanta shi da kyau littattafan da kake kawo da sunan malikiya baka iya karanta su da jabukin su daidai amma mu'az ibnu jabal wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'az ibnu jabal bai san fiqhu ba yaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tura shi a ina al-yaman Allah ka shirye da mu wazinu jabal yake cewa wata rana inna min wara'ikum fitanan yakthuru al-mal yace da sannan akwai wata fitina da za ta zo a bayan ku wanda wannan fitinan kuɗi zai yawaita za a samu dukiya wa yuftahu fiha al sannan Allah zai sauwaƙe wa mutane alƙur'ani hatta ya akuzahu almu'min wal zaka ga mumini da munafiq munafiki sun haddace alqur'ani sun yi karatun alkur'ani wa rajul wal mar'a za a samu maza mata suna ta hadda suna ta karatun alqur'ani was saghir wal kabir wal abd wal hur da bawa da babba da karami da kuma bawa da ainihin mai yanci fa yushiku qa'ilun an yaqula malin nasi la yattabi'uni ana nan ana nan ana nan za a samu wani mutum da zai buɗe bakin shi ya ce wai me yasa mutane ba sa bina ne ka san mutane haka shedin ke zuwa musu sai wai ni na gaban tara jama'a bane Allah ka tsare mu daga san tara jama'a ba karantar da gaskiya ba wa qad qara'tu alquran alhali na al alquran ma hum bimuttabi'iyya hatta abtadi'a lahum ghayrahu yace mutanen nan ba za su bi ni ba sai ba mu kan shawara ce mutanen nan ba za su bi ni ba sai na kirkiro musu wani abu wanda ba al alqurani ba fa iyyakum wa mabtudi'a mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu yake cewa ina muku kashedi ina muku kashedi da abin da ake kirkira fa inna mabdudi a dalalatu duk abin da aka kirkira bata ne duk abin da aka kirkira bata ne wa wa'azirkum zai al-hakim sannan ina muku kashedi da kuskure da zamiya na ainihin mai hikima malami shi kan shi malami yana iya yin kuskure domin malami ba asumi bane an gane ko fa inna shaytana qad kalimata dalalati ala lisan al-hakim al-hakim domin shaytan na iya furta magana akan wato magana ta ainihin mata a bakin ko a harshen malami wa qad yaqulu al kalimata al kana iya samun munafiki kuma wata rana kawai ka ji shi ya faɗi magana ta gaskiya ka ji yana cewa ko dan yana wal jama'a ko ka ji raddi ga wasu yan bid'a kaga magana gaskiya ta fito daga bakin shi sai mu'adh ibn eh, sai dalibin eh, shi yake cewa amira yake cewa qultu li mu'adh mai ma yudrini rahimakallah an al hakim qad yaqulu kalimat al dalala ya za in gane cewa malami ko mai hikima ya faɗi magana wacce take ta kuskure ko ta wa an al munafiq qad yaqulu kalimat sannan gane cewa munafiki shi ya faɗi magana na gaskiya qala bala haka al'amarin yake ijtanib min kalam hakim al-mushtahirat allati yuqalu laha ma hadhihi yace zan baka shawara zan baka formula malami kai kiyaye maganganun da zaka ji malami ya faɗa wanda ake ce musu wato maganganu da ake ce eh, al-mushtahirat maganganu na shahara shine wanda Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala ya kawo misalin su yace at-tubuliyat al-masail at-tubuliyat sune matsaloli masu bakin ganga wanda da malami ya faɗa gari duk zai ɗauka to duk irin wannan ya ce ka kiyaye su sai ce yuqalu laha allati yuqalu laha ma hadhihi wanda za a ce menene wannan kai ka ji mata wadda ya ce annabi isa fa ba annabi isa bane zai dawo salahuddin al-ayyubi ne kuma yayi intaha duk irin wannan misalan waqif ala zalik sai sai, wala yasmiyannaka zalika anhu kada wannan kuma ya kore ka daga gare shi idan malami ne tabbas fa innahu la'allahu an yuraja domin in ya koma ya gane gaskiya zai me zai koma zai muraja'a ya gane gaskiya ya dawo kan abin nan kamar yadda aka samu magabata sun yi imam malik rahimahullahu ta'ala ya kasance baya bada fatawa da sai ba yan yatsu a wurin alwala yan yatsun kafa aka tambaye shi a majalisin shi ya kora wannan bayan an tashi majalisi ɗaya daga cikin ɗaliban shi yake ce ya imam malik ya sha akwai sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambato mai yace ga ba na hadisi ya kawo haddathana haddathana har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana wato tsefa in ya tsin kafan shi a wurin alwala sai imam malik wa shagari kawai canza wannan fitowar tashi kaga malamai na gaskiya kenan amma wani yanzu yanzu yana iddiayin cewa imam malik shine shakundum gaba ɗaya ilimi yana wurin imam malik ne duk sauran ba masu ilimi sai imam malik wannan kuskure wannan ma abu ne gairu ma'qul annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana mantuwa an inna ma ana basharun an ansa kama tansau ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa to waye imam malik ba zai manta wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da da ya san shi waye wani waye wani da ba zai manta ba tare da jalala da matsayin wa'annan bayan Allah a wurin da kuma ainihin ahlus sunna baki daya an gane ko sai ce mai wa talaqqa al same idza ya ce ka karbi gaskiya idan ka ji gaskiya in gaskiya ya fito daga bakin malami to ka karbi wannan gaskiya fa inna 'ala al-haqq nuran domin gaskiya tana da haske da ka ji gaskiya ba raba da yaji zaka ji wannan magana da ya faɗi gaskiya ne ha kuma Mu'ad eh, Hudhaifa radiyallahu anhu ke cewa ya ma'shar qurra ya kuma abota ya kuma haddatan alqur'ani makaranta istaqimu ku tsaya ku daidaito akan gaskiya faqad sabaqtum sabqan ba'idan kun bai nisa sosai wa in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'idan in ko koma kuna bi kuna rarage ka ku dama ko ku hagu kamar yadda zaka wasu daga cikin qurra'u suna yi kaga mahaddacin alqur'ani Allah ya karamta shi ya mai daraja ya koma yana bi gidan masu kudi yana suka alqur'ani a yaciwa Allah ka tsare mu wa an sa'id ibn al-musayyib rahimahullah yake cewa annahu ra'a rajulan sai ibn musayyib ya ga wani mutum yukarriru ar-ruku'a ba'da tulu'i al-fajr bayan an yi sallan al-fajr sai ya ga mutum ya tashi yana sallah kuma fiye da raka'a biyu ga ga da raka'a biyu ne yana cewa raka'atan al-fajr ne fa na hau sai hana shi kai malam da aka tsare na wannan sallar. fa qala ya aba muhammad sai wannan mutum ya ce ya baba muhammad ayu'azzibuni allah ala as-salah yanzu allah zai azabta da ni dan nayi sallah yanzu da mun so annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi maulidi sai Allah ya azabtar da mu kaga irin hujjar su kenan aiko qala la sai sa'id ibn al-musayyib ko musayyib rahimahullah yake cewa a'a walakin yu'azzibuka ala khilaf as Allah zai ma azaba ne zai azabtar da kai ne saboda me saba wa sunna ka saba wa sunna ba haka sunna take ba akwai sunna tarkiya abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kakkai inda a cikin addini Allah ka ratar da mu haka al-Imam al-Baghawi a cikin sharh sunna ya ambato irin wa'annan asar din masu yawan gasken gaske da ke nuni akan ainihin wato zammi na ainihin magabata game da ainihin bid'o'i da kuma ma'abuta bid'a a gurguje bar mu shiga gaba ta kusa da ta karshe insha Allah ita ce har yanzu kawo wasu daga cikin nusus domin a wannan zamanin an samu kamar inda muka sani kowace matsala za ka samu annasu fiha tsarafani wa wata kowace matsala za ga mutane sun kasu kashi uku akan wannan matsalan akwai masu wuce gona da iri a kanta akwai masu yin sakaci akwai 'yan zakalkalewa 'yan wuce gona da iri 'yan guluwi akwai kuma 'yan mai 'yan sakaci wanda su kuma rikon nan kashi suke mada wannan matsala sai kuma ahalus sunna wa jama'a na gaskiya as-salafiyun al-aqha wanda su kuma suke tsayawa tsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa ay adlan khiyara su ne wanda suke tsayawa akan khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman Allah ka kasar da mu to wannan matsala ta ainihin tsoratarwa daga yan bid'a akwai wanda zaka ga ahlus sunna ne ba sa wannan kwata kwata wai malami ne na sunna amma kwata kwata ba shi abin da yake karantarwa na tsoratarwa in ya zo ya karanta hadisin da akwai bayani akan bid'a ba zai iya bayani ba sai ya shiru wai saboda kai raba kan al'umma ko kuma ka a ce wannan shi fitinanne ne ba wanda ya iya sai kai an gane ko sai kuma akwai wanda suka ɗauki kurakurai wanda akwai wanda suka ɗauki masail ijtihadiyya mas'aloli wanda ijtihadi malami zai yana yin kuskure yana iya dacewa ko kuma a ijtihadin shi wannan shine daidai sai su fadda ashi su mai da shi Ɗan bida'a a akan wannan fahimtar tashi ya tafi kai. ko kuma wanda idan malami ya yi kuskure a matsayin shi na ɗan adam sai eh, su wannan kuskuren guda ɗaya sai su fitar da shi daga ainihin ah, da'ira ta sunna da salafiyya wannan kenan sannan a kuma ɗaya bangaren kuma wanda suke mukabilin wa'annan su ne kuma wanda duk abin da za ka yi a cikin sunna duk shegantakan da mutum zai yi a cikin sunna shi ya riga ya sha in an shiga ba fita su sun dauka kamar ɗariƙa ne in an shiga ba fita sun manta cewa sunna ita ce musulunci ko kamar inda ɗaya daga cikin magabata ke cewa al-islamu hiya sunna sunnatu hiya al-islam to yanda akwai kalma ɗaya da mutum zai faɗi ta fitar da shi musulunci haka akwai kalma ɗaya da mutum zai faɗi ta fitar da shi mai sunna yanda akwai abin da mutum zai aikata guda ɗaya ya fitar da shi musulunci haka akwai abin da mutum zai aikata guda ɗaya ya fitar da shi sunna a daina cewa ahlus sunna ya fitar daga cikin ahlus sunna to shi yasa yake da kyau ma'anin haska fitila akan wannan matsala sosai idan yanzu ka koma kana bayani ka tsaya wasa daidai gwargwado a bisa tafarkin magabata kana bayani akan sunna da tsoratarwa daga bid'a sai a ce maka wayannan su ne madkhaliya ah, jamiya raslaniya an ƙara da wannan na uku raslaniya markhaliya ana jingina ka zuwa ga sheik ga sheik rabi ibn hadi al-madkhali hafizahullahu ta'ala idan aka ce jami'a kuma ana jingina ka zuwa ga muhammad aman ibn ali al-jani rahimahullahu ta'ala idan aka ce raslaniya kuma ana jingina ka zuwa ga sheik muhammad sa'id raslan hafizahullahu ta'ala to kuma in ka tsaya kai lura da kyau sai ka ga waɗanda suke kan tafarkin gaskiya da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune waɗannan da ake jifan su da wannan sunayen sune wanda ba sa guluwi wurin me bid'antarwa sannan ba sa sakaci wurin bid'antarwa ba sa guluwi wurin fitar da mutum daga sunna kuma ba sa sakaci wurin shigar da kowane karabiti cikin sunna din an gane ko to sai kaga su ne waɗannan da ake jifa da wannan sunayen Allah ka shirya da mu to bari mu ji asar daga cikin asar din magabata ne da suke mu'amala bayan waɗancan da muka ambata a baya za mu kawo wasu daga Abu Ishaq Al-Fuza'i eh, yake cewa an al-Auza'i an Yahya ibn Kathir rahimahullah yake cewa idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin faqul fi ghayrihi in ka da dan bid'a a wata hanya to ka canza hanya kawai saboda me ta ƙarya da gaskiya ta me ta hada a wuri ɗaya to wannan irin wannan abun ka ta a ya ah, nan yan barkaliya ne magabatan mu ba yace in ka haɗu da dan bid'a canza hanya kawai saboda me zai iya jefa ka cikin fitina al-imam Ahmad bin Hanbal yake cewa la ghibata li ashabil bid'a babu bid'a babu jiba cin nama game da yan bid'a in ka zauna kana bayanin wani kaza khabis ne wani kaza dan bid'a ne wani kaza kun da abin da yake wannan ba riba bane in kai dan Allah lada zaka samu insha Allah Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu ta'ala ke cewa laysa li sahibi bid'atin riba shi ma makamanciyar maganar wancan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ke cewa laysa li sahibi bid'atin riba wala li fasiqin yu'linu fisqahu riba shi ma dan bid'a da fasiki wanda yake bayyana da fasikancin shi ba su da giba wani ba haka yake yawo da mata ba yana rike su yana kaza ai wani kaza ne wani ai nan yake yawo yana shan giya yana waye irin wannan babu giba akan wannan ka ce kaji su sun fara ci sun fara cin namun mutane wa qala isma'il ibn ulayya ɗaya daga cikin malaman wa al-imam al-bukhari isma'il ibn ulayya rahimahullah yake cewa fil jar game da jar'i wa ta'dili abinda yan bid'a wannan zamanin ba sa so wanda kuma asali ne daga cikin asalulluka na wannan addinin bal wannan babun da muke magana at-tahdhir wal min at-tahdhir min al-bid'i wa ahliha shine babin al-jarh wa ta'dil an gane ko yake cewa inna hadha amana laysa bi ghiba wannan abin da kuke gani amana ne bayani ne na gaskiya amana ne mutum isarwa mutane ba giba ba ne wa ƙala shu'uba rahimahullah shi ma ke cewa ta'alau na tabu ta'alau hatta na mutaba fillahi sa'a sai kira ɗaliban shi ce ku zo mu ci namun mutane domin Allah ku zo mu yi giba billah me yake nufi ku zo mu yi bayanin jarhi mu ce wane kaza? wane dajjal wane khabib wane ahmaqun wane kaza kai bayani gani domin mutane sun gan shi kawai da an ga hadisin shi ko an ji maganar shi a ce kai wannan ai ba wa karɓi maganar shi kai outdated ne baka sani ba tun tuni malamai suka gama da shi saboda ya saba ma usul da qawaid na ahlus sunna wal jamaa yani nazkur al jarh wa ta'dil ma ambaci wani mutum mutumin kwarai ne mutumin kirki ne wani ko mutumin banza ne wa qala abu idris al khawlani rahimahullah ala inna aba jamila la yu'minu bil qadar fala tujalisu ya hau majalisin shi a majalisin shi ya shelanta ce ala saurara jama'a inna aba jamila la yu'minu bil qadar abu mila fa bai yadda da kaddara ba kadari ne dan haka fala tu jalisu ka ku ƙara zuwa majalisin shi kaga ba laifi bane malami in ya tabbatar wane ya yi zo da wata bid'a ko dan bid'a ne ya hazzara mutane daga wurin an gane ko sabanin abin da yanzu wasu ba sa iyawa wa qala isma'il ibn ulayya hayya la yake cewa qala li sa'id ibn zubair sa'id ibn zubair yake ce mun ba tare da ni na tambaye shi ba wala zakiran zaka kullahu ai lahu ba ambata mai bai ce la tujalis talqan yani bi annahu murdi yace kakka kuskura ka ban fa tambaye shi ba yace kaga ina dama kunni kar ka zauna tare da talq saboda talq murji'i ne la jalisu. wa qala asim lil ahwal Allah. asim al ahwal Allah ya kanshi da rama yake cewa jalastu ila qatada ana zauna wurin qatada ɗaya daga cikin malamai na tabi'ai fa zakara amr ibn ubayd ko fa zukira amr ibn ubayd fa waqa fi sai aka ambaci ana ambaci sai aka ce akwai wani malam aka ce malam amr ibn ubayd babban malamin nan kai ai ya san hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ambace shi sai ce ne fa waqa fi kawai sai budan bakin katada shine ne sai ya raga ya wato ya diran mai ya diran mai ya ce ai kaza ne ai kaza ne ya watsar da shi kawai fa qultu la ara al ulama yaqau ba'dhum fi ba'd sai asimu lil ahwal ce Allah shi gafa da malam katada ni ba mun ga malamai suna haka ba malami ya dinga cewa ya dinga sukan malami wani malam wani ya suke malam wani kaga haka ake cewa ai malam wani bai da aiki sai zagin malamai hasara ne kawai irin na malamai ka da gaskiya ya ce zagin shi kake yi misalin ɗan gida mu nan Kaduna ya zagi imam'u Al-Bukhari ya ci mutuncin malamin hadisi qatibatan ya kira su wasu ya ci mutuncin al Al-Albani a wannan zamanin amma kai da kayi magana ka kawo hujja ka kawo da ka ce wannan wani sai a ce ka zagi ɗan kaza ka zagi wani hasada ne kawai kujeran ake yi wa menene menene Allahu musta'an سيكي سيوا فقال سيكا تارتي يا أحوال ألا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر يتي ياكي أحوال وكثاني سيوا إذا مبتن يكرك اللي بدعا با يي بدعا فينبغي أن يذكر حتى يحذر واجبين أعم بكيشي دومم تارتي كيايشي هذا أمسكينا wannan sawawun ahalus sunna ne wanda ya kirkiri bid'a ko da da kuskure ne sai a bayanin cewa Allah ya gafarta mai yayi kuskure ko malam wani hadithahullah amma yayi kuskure akan wannan qadiyya haka Uqba ibn al-Qama rahimahullah ta'ala ke cewa kuntu inda arqa ibn al-Munzir fa qala ba'd ahli al-Madina yana zaune a wurin arqa ibn al-Munzir sai yake cewa sai wasu daga cikin ma'abota majalisin suka ce ma ta kuluna fi ar-rajuli jalisu ahli sunnati wa yukhaliquhum فإذا ذكر أهل البدع قال دعونا من ذكرهم لا تذكروهم نعم مالا me za ka ce mana game da mutumin da yake zama a wurin yan bida'a ai wurin ahalus sunna yana zama wurin ahalus sunna a majalisin su yake karatu amma da an zauna aka ambaci wani yan bida'a aka ce wani misali aka ce bishrul mirisi aka ce wani aka ambaci wasu daga cikin yan bida'a sai sai mai kai kai da Allah ku daina ambaton wa'annan mutanen ku dai la tazkuru la tazkuru fa qala arfa hu huwa minhum la yalbas alaikum amra yace shi ma yana cikin su kada al'amarin shi ta kuɗi mu kaga in kyaman a ambaci yan bid'a yi bayani game da su an yi ilhakin mutum a matsayin mai shi ma yana tare da su saboda san da yake mutu ne ai bai san abace sai da ana karta zuciyar shi Allah ka tsare mu qala fa ankartu zalika min qawli arba ukba ibnu alqama yace sai sai yana wannan maganar ta dan min nauyi Allah shiga fata malam wannan maganar da ya faɗi kan ta min nauyi irin nayi inkarin ta a zuciyana kuna ji yawa fa taqaddamtu ala al-awza'i sai na je wurin al-imam al-awza'i rahimahullah Lihadi كشافا لهذه الاشياء اذا بلغته كما ya kasance ba sauki akan wayan irin wayan al'amuran idan suka iske shi فقال صدق ارقى ارقى arba'ata afwan wal qawlu ma qala yace arba'ata yayi magana na gaskiya kuma ibn al-munzir kenan kuma wannan magana da ya faɗi ita ce magana hada yanha an zikrihim wa mata yuhdaru idza lam yushad zikrihim yace wannan zai zo ya dinga cewa a daina magana game da yan bid'a to yaushe za a gane su a guje musu idan ba a ambaci sunayensu ba wa qala yahya ibn sa'id al-qattan yace na tambayi sufyan al-thawri wa shu'ba wa malik ibn anas idan kai ba malike ne ka saurara ka ji wannan da kyau wa sufyan ibn uyayna an ar-rajul taqulu fihi tuhma aw da'f mutun ne ana tuhumar shi da wani abu ko kuma da'ifi ne askutu aw ubayyin shiru zan yi koko in yi bayani qalu dukkan su wa'annan malaman suka ce yi bayani bayyin yi bayani wa qala abu سلمة الخزاعي رحمه الله سمعت حمار بن سلمة ومالك بن أنس وشريك وشريك بن عبد الله يقولون في الرجل يحدث تخبر بأمره كبار الأبار كما دع الأمر من بدعة ككبوي شيء كنيا بدعة وكما بذاك كنيا كوي وابا da maganganu makamanta irin wa'annan wanda saboda lokaci ba sai na ambace su ba ana nuna mun saura minti goma ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yake cewa fala budda min at min tilka bida wa in iqtada zalika dhikruhum wa ta'yinuhum yace babu makawa ai bayanin a tsoratar daga bid'o'i ko da ko wurin yin bayanin bid'o'in nan sai an ambaci sunayen ma an bid'a da kuma ayyana su a ce wane da wane da wane da wane in hakan ya hukunta an gane ko ibn mubarak ya ambaci wani mutum faƙala ya kaze sai ce wannan mutumin makaryaci ne faƙala lahu rajul ko ya ce mutumin ne yana ƙarya sai wani mutum ya ce mai ya aba abdurrahman tagtab yanzu ibn mubarak hadda kai a cikin masu gulma masu cin namun mutane qala uskut idza lam nubayyin kaifa yu'raf al-haqq min al-batil yace in ba mu bayani ba ya za a gane ƙarya da gaskiya eh kai wannan fa jarwa ta'dil din fa ya shiga cikin kowane gaba wasu na cewa wai jarwa ta'dil babu shi ya riga ya kare a riwaya ne wasu ce riwaya ne na hadisi kuma an gama wasu kuma su ce a'a babu ma gaba ɗaya an rufe shi wannan duk magana ne wanda yake kuskure ibnu ibnu rajab Alhambali hanbali rahimahullahu ta'ala yayi bayani bayanan shafiyan a cikin al-farqu baina an-nasihati wa ta'yid da wasu daga cikin malamai duk sun yi bayanin cewa zarwa ta'dil babi ne buɗaɗe kai kuma zarwa ta'dil har a zamantakewa mu ne da kullum muna yi ka je wurin tela ka ba shi dinki ya saba ma alƙawari gobe za ka yi mai dinki ba kana jin wani yace zan je wurin wani tela in kai mai dinki sai ka ce kai rabu da shi ai bai da alƙawari ka yi jarum kai ma mata ta aika a cikin gida ta ba naira hamsin a siyo mata manja aka je gidan aka siyo mata manjan sai zama manjan ba mai kyau bane an yi mix gidan su wance ba za a ambata ba kawai mai dace da sunan wata ana kawo mata ta ga wannan abin nan manjan ba mai kyau bane ta ƙara aikawa kwana biyu haka ta gari gidan nan cakuɗi ɗan manja suke siyarwa idan ta ji makwabciyar ta za ta wane zo ka je ka siyo min manja a gidan wance zai ce mai ka je gida kaza ko je wuri kaza wannan aikin da ta yi jarhu ne can kuma da ta ce a je wurin shi ta'adili ne an gane ko ka je wurin siyan tumatir an baka gasirin masu kyau a sama aka juye ma sai da ka je gida ka ga ashe duk kasan gwalagwaji ne na saman ne kai masu kyau kashin dankalin kasa hausa ko yawa kaga za ka ce a cikin masu sai da tumatir akwai wanda ya min kaza ko wuri kaza daidai kaza ko mai shago kaza ma a wuri kaza kaga shi ma jarhu ne ka jarra shi to saboda haka wannan abu ne wanda yake yau da kullum ma zaman cikin mu na al'amuran mu yau da kullum yana ya hukunta wannan shine al-imam al-shaykh al-allama al-muhaddith raslan hafizahullahu ta'ala yake cewa zaka ga mutane suna karɓan jarhuwar ta'dil a wurin siyan tumatir da kayan miya amma a wurin addini kuma babu ruwan da jarhuwar ta'dil kun gane ka zo za ka je ka sai tumatir wani a ce ma gwada gwaji yake tara wa mutane kaza da kaza da kaza ko tumatirin shi kaza da kaza da kaza ka karba ka yadda amma kuma an ce ma kai haddara da wancan ɗan bid'a ne wannan aƙida da ya zo da ita aƙida ce ta kawari ko aƙida ce ta murji'a ko ta kaza ko ta kaza sai ta mu wallahi muna tare da kowa duk inda gaskiya ta bayyana gare mu karba muke yi an aka karbi gaskiya wurin shedan ma balantana wurin wani geme geme da shi misali kaga تقبلون الجرح والتعديل في الطماطم ولا تقبلون ولا تقبلونها أو تقبلونه في الدين وكرباء الأمر تماتر لك أنت تجد مياه amma ba za ku karɓa ba a harkar addini Allah ka shirya da mu saboda haka akwai maganganu na ainihin magabata kwarai da gasken gaske al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala aka ana gaya mai game da wani ana faɗa mai game da wannan mutumin sai ce wannan mutumin ku da shi kazzab ko makamancin wannan yace makareci ne ku yi nesa da shi Allah shi gafata malam yuhaddith malamin hadisi yayi fa ya san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka fara ambato eh, min sha'ani ya dinga ambatowa ya dinga ambatowa sai ce kai na ce ka rabu da shi kakka kuskura ka ƙara zama kusa da shi ya ce kuma sannan idan yana karantarwa dan wannan karkata kan da yake yana yi yana nuna tawazu kan wannan ya rude ka mutumin banza ne ta shiga ba shi rabu da shi sauraka addini ba a wasa da harkan addini idan na san asibiti babu kwararren likita ba zan kai kaina ba ko to haka kuma idan za ka yi magana akan addini ba za ka nemi ilimin addini ba sai a wurin wanda yake kasan shi cewa sika ne a cikin addini amma mutane sai suka ya zama ciwon jikinka lafiya ta tafi fi min addini na wa'iya zubita galibin mutane sai zama musu haka akan hanya ba kawai sai ga mutum Allah ta kafa mala ina da tambaya ko ka ji an kawo wani a gidan rediyo kawai sai ka ji Allah shiga mata malan kai mun ji dadin wannan bayanan kai kuma kana ji ka san dan bid'a ne al-fatihu lima da ji ya bude karatun sai ka ga an kira wallahi malam muna godiya Allah ya saka da alkhairi ina da tambaya ne Allah shiga mata malam sai ka ji kawai wata ta bugo tana wannan tambaya ita kawai ta mai da addinin ta arha Allah ka shirya da mu daga ƙarshe mun ce za mu yi bayani game da ainihin wasu shubohi da ake isaransa a wannan abin nan to na san malam da Allah zai taliki akai zan ambato su ne a gurguje dan lokaci na riga ji na farko zaka ji ana yawan cewa tukfiruna hudud ba ku da aiki sai raddi to addinin raddi ne dama sanda ka ce qul huwallahu ahad ka raddi gawa masu cewa salisu salata haka ne yawa sannan suna cewa babu jar'i wa ta'dili mughlaq mun yi bayanin shi a baya suna kafa hujja da ainihin wata magana ta ainihin uh, Sheikh Salih Al-Fawzan da ainihin Sheikh uh, Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah to wannan maganganu na wannan malamai jahabiza ba suna kore jarhi wa ta'dili bane domin su kansu suna jarhi wa ta'dili abinda suke nuni akai shine cewa su kalman jarhi wa ta'dil a wannan abin da ake a yanzu ba jarwar ta'adi ba ne suna kiran shi a matsayin naƙad ne su so abin da suke kiran shi ne naƙad ba jarwar ta'adil ba ka gare kawai wurin istilahi ne wala mu shahada istilah amma ba sun kore ne yawa sannan suna cewa ma tarabtum ahadan illa wa takallamtum fihi wai ku malam ba wanda kuka kyale ne face sai da kuka yi magana a kai wani lokaci wata ramadan na yi raji ga wani wani dan bid'a cikin wanda ake kirga su a matsayin ahlus sunna sai wasu yan bida'a a wurin kusa da inda na yarda suna ta murna suka ce yau da ta ci gida sai ne ce Allahu musta'an sun manta ahlus sunna yadhkuruna ma lahum wa ma alayhi wa yarduna ala anfusihim yani ala abna'ihim wa ala ghairihim kadhalik ahal suna jama'a ba mu wannan idan malami na sunna ya kuskure duk dalalin shi girman shi za a yi bayani akan kuskuren nashi sai dai kowane kuskure da yanda ake me ake bayanin shi da kuma waratin din shi kuskuren malami ya bambanta da kuskuren wanda yake dan ataba ne an gane ko dan bana bakwai ne cushewa abun yawwa sannan kamar da dai malam ya karanta da mu kamar da muka karanta a cikin littafin ah, ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala na Allah subhanallah gaba an ne ibn tabiya ji samun da ya akan raful malam jazakumullahu khairan raful malam an al alam da makamancin wayannan azarin da ake ba malamai wannan malaman sunna ake magana sannan a gurguje suna yawan cewa nuhumul ulama'i masmuma wallahi malam ku yi magana akan wancan ba ku san cewa ibnu asakir rahimahullah yana cewa luhumul ulama'i masmuma haka zaka ji suna yi tekewa da wane ne wai wato naman malamai guba ne don haka duk wanda ya taba mutuncin malamai sai Allah ya jarabce shi da mutuwan zuciya Shi ne wani basalafe ah, abu qudamah al-misri hafizahullahu ta'ala ke cewa ya ce am khassahu ibnu Asakirin bi shuyukhikum wai wannan magana ta ibnu asakir din da kullum kullum kullum kullum kuke maimaita ta malaman ku ibnu ibnu asakir yake nufi sai ga an dauki sai kuma boye ana cewa da kai magana sai a ce luhumul ulama'i masmuma mutumin da yake kiran wahdatul wujud yake cin mutuncin annabi Musa ya ci mutuncin Uthman Muawiya radiyallahu anhu sai a yi abin nan da wasu yan bid'a makamancin wa'annan daga ƙarshe daga cikin shubohin suna cewa wai duk wa'annan mutanen da kuke magana akan su Allah shi gafarta malam nan hasanat limadha la tadhkurunaha mutanen wai dan Allah ba su da kyawawan ɗabi'u ne ba su da kyawawan abubuwa ne kai baka taɓa ganin komai nashi ba sai aibi ne to wannan magana idan ake kira Al-Muwazana almuwazanat bain alhasanati wa sayi'at wato auna tsakanin kyawawan ayyukan mutum da munanan ayyukan shi wasu na lizinta ma dole duk sanda zaka yi bayani akan kuskure mai kuskure ko bid'a mai bid'a wai sai ka kawo kyawawan ɗabi'un shi ka ce wani ibnu arabi da kuke ganin shi ai masani ne na fikihu masani ibnu arabi a sufi ba masani ne na fikihu masani ne na lugha ai ibnu arabi kana kaza wa kaza wa kaza wa kaza sai ka gama bajala sai ka ce amma kuma da kai amma sai dai mulhidi ne zindiki ne daga ƙarshe shi kashe shi ma aka yi dan bai da Allah ba to ne da amfanin wannan zindikin da ka kawo mai wurin jarhi da ta'adili ko wurin a wato naƙadi da bayanin kuskuren mutum ba sai ka ambato hasanat ɗin shi ba wurin tarjama wannan daban ya kasance akwai sammakon wurin masallaci a masallaci shi ke wanke bayan masallaci duk wannan wurin ba da tarihi mutum za ka ambata amma wurin ranji gare shi ba za ka ce ai kaza da kaza da kaza da kaza ba wannan shine a takaice abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana wanda mu iya kuma Allah subhanahu wataala iya mana da karshe akwai littafai masu fa'ida kwarai da gaske wanda maraji ne na wannan darasin kuma maraji ne ga ɗalibi a wannan babin akwai littafin alfarq بين النصيحة والتعير من ابن رجب الحنبلي أقوي إعلام الأجيال بكلام الإمام الوادعي في الفرق والكتب والرجال لتابي وانا أكتبترو مغنن إمام مقبل رحمه الله سنة أقوي لتفاي قلابنا إن شيخ عبد السلام ابن برجس في معاملة الحكام تصنيف الناس أو الرد على منكري التصنيف إيه. littafin na da kyau sosai da sosai sai na hudu shine aljar wa ta'dil inda salaf wanda shine barjas ya rubuta shi ma سينا بير منهج أهل السنة والجماعة في نقد الكتب والرجال والطوائف الشيخ الإمام ربيع بن هادي المنخلي سينا شدا شين الرد على المخالف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى والنشين والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun saurari wato cikakkiyar muhammara da ɗanwa abubakar ba allah ya wannan a cikin wato kyawawan ayyukansa a cikin maganganun da ba sai na kan tuna wani magana da shagul islam bin taymiya ya kawo a cikin majmu'ul fatawa yana ambatar imamu ahmad kusan irin wannan magana aka tana kan yi nauyi akan wasu mutane ina cewa na kaza ne ba na kaza ne ai ai shiru ba a rabu da su imamu ahmad bin hanbal yake cewa za ka kanta anta wa sakantu ana fa mata ya alkul jahil sayya min as Ya ce idan ka yi shiru ni na shiru to ya shiga ni da sai ka magana da wanda wata inganta ba to dole ne zaman to a ka yi hakuri idan ka ji an ce wani kaza ne wani kaza ne ilimin hadisi ko kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka sani ya fi kowace magana kamar yadda dan wajin bas ya ta kawo maganganu akan maganganu magabata wajen girmama sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani yakan fake da wani waje ya ci mutuncin wato safon manzan Allah sallallahu alaihi da sunan ya da da'awar suna kaga wanda yana daga cikin abin da mun san ban tuna zaman da yi abin da yake zan iya tunawa a Abu Bakar al-Asmi wanda manzan yake cewa a inda ne ma a sha alaikum ba'd yana daga cikin abin da yake yi tsoro daga ku bayana ya faɗa kuma ku rawo ku cikunan ku

ai yana daga cikin alamar dan bid'a shi ne malamai suka ce alwaqiyatu ala ahli al-asr cin mutunci malaman hadisi shi yasa duk wanda kaga yana cin mutunci a shek Muhammad Nasiruddin Albani a wannan zamanin dan bid'a ne ko da yana da awon ahli sunna ne dan bid'a ne domin kamar yadda muka sani Muhammad Ali Ashakiri yana daga cikin manyan manyan malamai a wani zamani. amma aka ce idan a nasiruddin al-albani rahmatullahi ta'ala alaihi ya shigo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ke hada da wasu ke cewa haka maka na kullu idan ka shigo kai baka ka tashi idan albani ya shigo masallaci sai baka ka miƙe ya ce yana girma muhaddisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam yana ma da amma har kan wata rana a zaune kawai wanda ba ma malamin addini bane ba ba abin da ya karanta ba amma yana zuwa yana cin mutuncin a sheik da jina albani da sunan wai yana kare mazhabin malikiya wai albani yana yin rani yana wani yana yin hujjubi kan mazhabin malikiya yana ganin bai san albani ba bai san sheik da jina albani ba shi yasa yake shi wannan wato wanda ya san ka shi ne ya san ka bai san sheik da jina albani kuma ya zai cewa ilimin shi a takure shi a sheik albani baya cin mutuncin mazhabin malikiya cike take yi da karatu ba za mu maliki a cikin littafin shi kokar da hatta ta wajen salatin nabi ya ka kawo magana ce ce wanda ita ce ba za mu mali wanda ita ce ba za mu mali don kusa akwai wani tsakanin mali da malikiya akwai bambanci tsakanin mali da malikiya sai su kowace su ba Allah mun yi roƙo da ta tafi wannan wato dan uwa wannan karatu ne mai tsada da ya mana yana buƙatar dan uwa irin dan uwa ɗalibai wallahi mu san suwaye malaman zamani kuma menene sunna kuma suwa yana ahlus sunna menene alamomin ahlus sunna dan daga cikin alamomin ahlus sunna za a gane waye dan bid'a sa'ad ibn abdullahi ibn sai Allah ta'ala ya masa rahama ya kawo alamomi goma daga cikin alamomin da ake gane wani ahlus sunna kamar yadda imam sada ya yi kawo cikin sharri su da yi tuka da ahlus sunna to saboda haka a yan uwa mu gane cewa ya malamin sunna waye ko dan bid'a cin mutuncin malaman hadisi alama ne na cewa mutum dan bid'a saboda haka ba abin da ya ne ga cin mutuncin Sheikh nasu Nasir bin Albani kana da ai ya taba shi ayya ya ci mutuncin shi wai albani ya rubu ya rusa aji ya rubu aji ya lalata musulunci to shi kuma yanzu yake yaran musulunci kuma dawa eh rusa musulunci yake aqidar ma hadisin na ke rusawa ko ba gida ahlus sunna ke rusa ba domin dawa a annabi sa gidar waye ahlus na akwai sabani a cikin ba sannan cewa wato a wasu masail da yake kawowa da sunan sunna cin mutuncin malaman hatta malaman da suka gabace shi malaman malikiya din yana cin mutuncin su ne domin da yawa daga cikin malaman malikiya irin su a tafarawa mai suwa ya za ka sun saba ma fitowar da yake kawa a masallacin su to saboda haka Allah mai roƙo da da mu Allah ka ba mu ku gane abin da ke sunna da bid'a yanzu ba tare da ba ta lokaci ba zan kira babban malamin a wannan tafiya a Sheikh Muhammad Bashir Al-Salafi domin ya yi hadisi da wata maganar da ɗan uwa ne ba zai gabatar da muhazara a Sheikh Muhammad Bashir Al-Salafi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 Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A yau tara ga watan Rabiul Awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam daga Makka zuwa garin Madina 1438 wanda ya daidai da tara ga watan sha biyu miladiya 2016 Allah ta'ala ya kaddari haɗuwa mu a wannan masallaci mai tarin albarka don tunatar da mu abubuwan da muka saba ji domin ya tabbatu ya kafu a cikin zukatanmu a dan uwa bin ba ban zo lokacin da fara muhadaran ba na da ciki wasu abubuwa da ya tattauna a kansu game da ainihin bid'a hatsarinta da kuma 'yan bid'a da tsawatarwa a kan 'yan bid'a ɗin sannan kuma ya zo mana da zantuka na magabata akan bidi'a din da kuma nisancin bid'a da tsawatar da aka yin bid'a da kuma nuna mana cewa dan bidi'a bai da hurumi na kiyaye rashin yin magana a kan shi a lokacin da baya mana za a iya giba da shi za a iya kuma faɗin duk abin da ya dace a faɗi a kan shi domin kare addinin musulunci sannan dan uwa Malik Ibrahim ta shi ma a bayan malam abubakar ya gama wannan karatu na shi ma ya zo da abuwa masu tsada a bayanin da ya yi a kan maganin magabata game da 'yan bida ɗin su kansu wani abu da jawo hankalin mu a kai shine kowane lokaci yadda za ka kiyaye kanka daga faɗawa tarko na 'yan bida ɗin nan ko kuma shi su da duk wani abin da ya taso ka koma zuwa ga malamai fasu alu'a zikiri in kuntum la ta'lamu ku tambayi ma abota ilimi in kun kasance ku ba ku sani Allah ta'ala shi ne shaidar da malamai cewa bayan shi kan shi da ainihin mala'iku babu wani mutum da ya fi shi sanin babu wani mutum da ya fi sanin haƙiƙanin tauhidi haƙiƙanin saƙon da Allah ta'ala ya aiko manzon da shi illa malamai shaida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ika wa ulul ilm qa'imun bil Allah ta'ala ya shaida haka na mala'iku sun shaida haka nama mala'iku sun shaida babu wani an bauta bisa cancanta sai Allah haka nan malamai sun tafi ko kuma manzanni sun tafi Wani suka rage a wajen mu ana su ne malamai su ne ya kamata mu koma zuwa gare su kamar yadda yake Alƙur'ani da Allah ta'ala ya saukar da shi bai kyale mu haka nan kawai ba kowa ya fahimci alkur'ani yanda ra'ayin shi ke so ko yanda malamin shi ke so duk iya larabcinka duk iya sanin magananka an buƙace ka ka koma wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam aikin da Allah ta'ala ya kuma za Allah kenan dan ya sanar da mu alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila hakika mun so kuma ka da ainihin alqur'ani dan kowa mutane ainihin bayanin abin da aka saukar aga shi kinan bayanin alqur'ani yana hannun manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ayin alqur'ani sun kasu kashi biyu akwai ayu da suke mutamai akwai ayu wanda suke ayu tashaki ayoyin da suke mutamai wannan qira'atu ta tafsirwa kaga idan ka dauki jami'u sahih imam bukhari ko sahih muslim ko dukkan tafan hadisi sun bude an kitabut tafsir zaka tada ayoyin da manzon Allah ya fitar daga fatiha zuwa nasi ba dukkan alqur'ani bane ayu kusan dubu shida da wani abu a'a wasu ayoyi ne waɗanda suke buƙatar a zanen Allah ya biya ni a kansu don har ya zanto a cikin magana Allah subhanahu wata'ala akwai ayoyi waɗanda suke da ɗan sarƙaƙiya ana buƙata a koma wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam kusan kuma Allah ta'ala sai ware wasu daga cikin bayan shi waɗanda suke su ne ya zaɓa su ji wannan bayani kai tsaye daga wajen manzo Allah su ne sahabban shi sallallahu alaihi wa alihi sallam su za su aujen da shi ka nan bayan musa al alqur'ani mun ji magana ta manza Allah to dole ne kuma kuma zan abin manza Allah su mana bayani ne manza Allah yake nufi da wasu bayanan wasu fakarori na hadisan shi in har an samu wasu ayu da suke da sadaqiya a cikin alqur'ani magana Allah ke dole za a samu irin wayannan abubuwa lafuza din a cikin maganar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ta ce a koma wajen samun manza Allah dauka daga gare su shi Allah ta'ala yake cewa wa mai shaƙin rasula من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسليه جهنم وصار مصيره mu'minai anan yana maganan sabon manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam sai mun kuma wajen su su mana bayanin waɗannan lafuza da suke da ɗan sarƙiya a cikin maganar manzo Allah mai manzo Allah ke fi wani sannan kuma sahabbai in har an samu irin waɗannan lafuza a cikin maganar manzo Allah dole a cikin maganar su ma kansu Aga ana akwai bukatar kuma zuwa ga malamai su ne tabi'ai tabi'i na da wani suka bi bayan su malamai zuwa gare su su mana bayanin su ma sabai me suke nufi a waɗannan zantuka na su dole sai an koma wani sannan kuma zan tukan malamai da malami dan uwan shi ana samun muhukam ana samun shafi ana samun mutlaq ana samun muqayyad ana samun mutlaq ana samun mufassir sai malami dan uwan shi shine zai fasara muku wannan magana daga sai an samu wannan almuhim shine kamar yadda mara ibrahim ta sai ambata dole ne ya zanto mun san a imma na sunna a imma na salafiya a duniyancin zamani sai ka san haka sai ka san wani ka dinga tsoron da gorinsu siyan littafansu tsoron kasukansu fatawoyinsu a duk wata kadar tasu ko wata na nazar tasu insha Allah Allah ta'ala zai tsare ka daga bid'a daga ɗan bid'an da kuma shi da suke kawo za ka samu wannan kada izinin Allah za ka tadda in ka ɗauki shirin sunan barbahari ya kawo irin wannan zantuka ya ambaci malaman sunna na garuruwa daban-daban ya ambace su haka ma idan ka ɗauki shirin sunan na kada asma jama'a na imam lalaka shi ma ya kawo irin malaman sunna na garuruwa daban-daban daga har ma yake so idan ka ji wani mutum yana suka malam wani a gari kaza dan bid'a ne in ka ji wani yana suka malam wani a gari kaza dan bid'a ne Don ba yana suka idan zakin kanshi bane a abin da yake kauce da shi na sunna ne ke suka shi yawai na abuwa da kaga a imma na sunna da salafiya na zamanin a duniyance za su wuce irin Sheikh Alhamdul Albani rahmatullahi alaihi Sheikh Abdul Bin Bas Sheikh Usaimin Mubin Hadi Alwadi sannan kuma irin su Sheikh Rabi Sheikh Fauzan Wail Jabiri Ahmad Badakhali da ire-iren su misali kenan yaya annadami suna nan da yawa irin Sheikh Muhammad Said Ar-Rasulan wanda ke garin Masar da ire-iren suna da yawa da daukar littafansu ana karantawa su ana ji fatoyinsu ana dubawa a duk wasu ƙajiyoyi da suke tasowa a duniyance a yanzu na Najeriya kuma wajen su me suka fasara shi ya suke mu'amala da shi ya suke riko da shi an fahimci wannan ko da wannan abin da wannan kuma zai amfani da wannan dama zan ja hankalin mu ɗalibai mu fahimci hadiyya ko kuma ƙalubale da yake ta'allake da wannan da wata salafiya kuma mu san menene haɗa mene menene haɗa kuma na mai kaso mu mu ta daga kawo kanmu daga kawo duk wani abin da zai kawo ruwan kan maƙiyanmu sai samu damar shiga cikin har ya zanto zuciya da zuciya suna da farfasa a tsakani akan abin da yake abin da ke mai rauni bai da kima ba shi haɗa ba shi bane haɗa dole a dinga haƙuri da kima sannan a daina kawo yawan gulmace gulmace da ƙananan mutum wallahi abin da yake ciki ina ganin watan da ya wuce zuwa irin abubuwan da yake gudana a kafafen sadar na zamani akan wannan da ata salafiya yana da girman gaske wanda ake so a magance a sanya gaba a sanya wani abu don ka amshi wanda a salafiya ana wani irin shiri da plan ya za a yi a dinga irin wannan wa'azi a fili domin a wayar da kan mutane ne sanci da autar salafiya ne sanci wannan kuma mu gane da a wasu lafiya ɗin nan wallahi ba ta iya tafiya ƙarƙashin mutum guda ko kasuwanci yake kana da kai a kan teburin taron in kana buƙatar kasuwancin kai gun bunƙasa ka zama arziki sai ka ɗauki ma'aikata in ko ba ka buƙatar kuɗa kan teburi guda ɗaya ba inda zai yi kasuwancin nan. in ka ƙara buɗawa sai ƙara yawa sai ka ɗauki ma'aikata in ka ce ba za ka ɗauka ba kwastoma suka maka yawa wannan ya jira awa ɗaya da shekara zai gudu bai zo na to yana ga da awata salafiya ko da awata sunna ko ma me yana buƙatar haɗa hannu guda don ya ɗata wannan na yi a can wannan na yi a can wannan na yi a can ƙananan maganganu wai fi shi mu da ka ji tsoron Allah a tsakanin mu wasu ƙananan maganganu ake ce yaɗawa da ba don dattako ba da sanin abin da ya haɗa mu da hangen nesa da jin tsoron Allah da mu kawo haka ba da mu kawo haka na mu daga irin wannan ƙarin mangaru mu nisanci su waɗanda za su har zuciya a haɗa ake ko da ya zanto wa Allah ba ka ganin wannan a nan ba ka ganin shi a can amma yana zuwa can wajen a haɗa ake a ɗaya ake da da awa ɗaya ake abu ne mai kyau magabata suna da fahimtar cewa yawaitun malamanka karamci, fahimta ne amma suke cewa ba za ka gane dacewar malaminka da kuskuren shi ba sai ka tashi ga mun ka ci galmujir shi tukuna kana ga azumin mutum ya halatto zai kaza zai faɗin wajen kaza zai faɗi amma ba lazimi bai ka kulla alwala walbara a kan majalisi ba a akan sunna ahlus suna cewa la yu'aduna wala yuwaluna ala raji'atin sur islam wa sunna ba sa kulla ainihin adawa ko kuma wata wala'a akan wata ƙungiya. ko wani malami in ban da musulunci da sunna kuwa daga akan shi ake kan wannan ake daga irin wani abubuwa da suke aukuwa sukan auku ne saboda rashin sanin mafi kwancin kusan san da a waɗin nan kun tsinci a cikin masallatai ba ku sanya ya ta fara ba za ga wani lokacin abin da ta can ake ba matsala ba ne yanzu aka mai shi kuma matsala na faɗi wannan ne don magance wannan abu karin tashi mutum karo in can akwai da suke yan an asali akwai da suke da awon suna kuma suna yaƙan salafiya da suna suna dole mutum tankare su mu bi duru din nan ƙananan magana da ke cikin da da ke cikin ko cewa wani bai su malam wani wani bai su malam wani duk wanda aka da shi da shi wanda abin da ke babu tabbaci a cikin shi babu yaƙini a cikin shi jita-jita ne misali ke ruwa na shiɗan duka wannan shi ma bid'a ce wanda ke da can ba ta sama da shekaru kusan ashirin ana wannan abu wannan abu da auka ba su baya bayanan duka to ku ji tsoron Allah mu kan bakunan mu mu jara abin da ke zuciyar mu abin da ya haɗa mu musulunci sunna salafiya mana guda ba duniya ta haɗa mu ba ba ne yi ma haɗa mu ba ya haɗa abun nan shi ne a gaban mu duka da kuma a yanzu ne a yanzu ne za a ƙara jajircewa za a ƙara miƙe hannu da ƙafafuwa don kariya ga wannan da'awa da kuma yaɗa ta duka na da dawa mutum ɗaya zai iya yaɗa da'awa kowane abu haka ya haɗa hannu waje guda wannan na yaɗa wannan na duka yanda muka taru a lokaci ba lokaci muke sauraron waɗannan ƴan uwa namu suke iri irƙa'in wahalar mace amfana da su haka ake a ko'ina a unguwa kowa ya ta ko'ina don mu samu fa'ida mu ƙaru da junanmu da ta ta yi bakunan daga faɗin abin da ke ba alkhairi bai Allah ta sun bi kowa daga cikin ma'aikatan min qawlin illa rafi raqibun atid inda su samu basara wa al da ya yakana an masu'ula sai ayin tambaya da aka ce cin kuci ba shi ne kuma gaba ɗaya tafiya ko za a yi da saboda haka nan kiyaye bakuna zai bayyana abu da nake biya mu babban abu ne wallahi zai bayyana irin abin da ake akan da'awa salafiya ɗin ana nan ana cin a cikin kunya labarai na sadarwa na zamani ana yi inda wannan abubuwa a cikin ba za mu daɗin tinkara wannan abubuwan ba cikin sauƙi ba za mu iya ba don ma mu wayewa da mutane ke ne mai ake kira salafiya usul na salafiya hasa'in salafiya mu ya haɗa ta shi ba ake kawo a yarar da ta take zuciyarmu mu je mu nazari mu san abin da ya kawo karatu ya kama daɗin talafiya na gida kada mu sai yayya tsakaninmu kada mu sanya wani tsakanin mu daga wannan shi ne nasihan da nake mana baki ɗayan mu mu tsoron Allah mu gyara abin da yake tsakanin mu abin da zai kawo haɗin kai mu kawo shi abin da zai kawo rubon kai mu kawo shi kada ya zanto na baya suna aibanta magabatan su wannan ɗabi'a na shi'a mafi yawanci daga cikin ku waɗanda suka ɗauki nauyin wannan da'awa har ta kai da kai a yanzu a kafaɗar su har kuka santa shi ne kuma kuka aibanta wannan kuskure bai dace ku hakan nan tabbas aka mun kuskure da ahlu sunna wal jama'a sun yi sabu suna kuskure suna kaza'ira suna kaza'ira amma kuma akan nufa lawan su akan kira a tattauna kuma za ka tattauna ba a kira ya da ake yi ba a kira shi ya an gaya mishi me yi ba, babu shi misali kenan mutum ku da yawa sun san da a wannan ta hanyar rediyo ba ku san da aka ce daga cikin rediyo ba ku san Daga wannan bayani ma na yi shi ne waɗanda suka ɗauki ragaman aiki a yanzu dan na baya kasu aibanta su. Su kuma su ba bakon daga na bayan daga. A ya fiya juna, a yaɗa awa, a sha abin da ke zuciya daga. Don babu da zai kai ko kowa ya ba da gudunmawar zai iya ba da lokaci ne mutum bai tabbata a ba abu Da Na ka gaskiya a yanzu, mun ta dawa a yanzu. Sannan akwai malamai da yawa da su suna rayu ba ka yin awa da su. da rashin lafiya da ciwo wasu sun mutu wasu su ɗauka dole misali kenan dan kada na wani su baya ta aibanta na bayan su wannan kuskure mai girman gaske tsakon haka ne da haka nan ina ta ga ɗan uwa ta haddiya da muke da shi a yanzu yana da yawa kuma a zagi da wani masu bibiyan shafuka ma wasu kofai za su zo su gan abubuwan da ake yi akan da'awar da salo da ake yi da abin ake magana da kowar da ake ambata kai har ma an kira su daga cikin malamai da wasu daga cikin ɗalibai ya za a biyu ai wannan to da wannan ƙanin magana za mu ji misali kenan masu nan aibanta su ma muna kwanta su gane su da kansu

a kafin mu shiga abin akwai tambayoyi to amma mai buhatar ya ce ba wala a asa wannan shi ne an tsada tambayar ita ce assalamu alaikum malam ina buƙatar ƙarin bayani game da masu kwatanta maulidi da tafsir da musabakar qur'ani wai in har an ce maulidi bid'a tafsirin alqur'ani a watan ramadan da musabakar alqur'ani shi ma bid'a limanin da to ai ba ta yi shi tafsir na alƙur'ani ko wata ramadana shahar alƙur'ani ne wata ne alƙur'ani a cikin shi ma ka zo da alƙur'ani ne hadisi ya tabbata a cikin bukari da muslim cewa malaka jibiru yakan yi mudarasan alqur'ani tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi sannan kuma manzon Allah malaka jibiru yakan yawaita mudarasan Qur'ani tare da manzon Allah a cikin wannan ramadan in ga duba shirin hadisin nan a cikin bari na ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alayhi yayi magana cewa mudarasa anan shine qira'atan ko kuma qira'atu mutilawatu tafsir karanta da tilawatu da san fasarar shi yakan yi wuce a cikin ramadan kuma wannan karantarwa ne sannan kuma tafsirin nan ahalus sunna ba tun keɓance ramadan ba ne duk amsan ahalus sunna akan wahar wata rana a sanya tafsiri ana karɓar da mutane ba keɓance shi to sai da yake shi ramadan wata ne na alqur'ani sai zan zo daga farko har zuwa ƙarshe ka ba da hutu bar a ta karatun alqur'anin ana karantawa A ran mai karanta aga wannan qira'a ne tilawa ne sannan ana tafsiri don ta su ɗauki su fahimci an saƙon da yake cikin alqur'ani a wata ramadana lokacin da aka saukar da shi za ka da duk ana sun alƙur'an da sulatun ahlu sunna kamar juma'a ɗin biyar za ga an sa ranar tafsiri wurin da ake karatu halka na ilimi na zauri za ka tadda an sanya wani tafsiri na alƙur'ani shi ana karantar da shi amma wata rana wanda yake babu wanda magabaci da ya aikata wanda ke su masu maulidin sun ce bid'a ce ba mutum da cikin tarin samari da ba bid'a ba ce kowa ya da bid'a har su kansu har imam yi ma wanda ba da kariya aka akan wani ma ce bid'a ne babu wanda bai ɗauka kowa ya ɗauka bid'a ai hatta ma wanda ba shi goyon baya da kuɗi da komai wani kuma babbar shi ma ce bid'a ai da sauran malamin bid'a amma sun ka ce bid'a ce haka ne bid'a ce kyau a cikin na bid'a ce misali kenan ko da haka da don mun ce bid'a ne mun ban fara cewa wanda ma suka kawo mawudi ne wasu ba shi hujjoji sun ce bid'a aiki amma tafsiri na alqur'ani manzon Allah da malaka jibril a watan ramadana yana karanta manzon Allah da tilawun shi da tafsirin shi da yawa saboda kowane lokaci kuma mutane alqur'ani ana buƙatar ko baka iya tafsirin ba ka zo na ka karanta shi a watan ramadana a yau ta karanta alqur'ani a watan nasu da sauran lokutan da abinda za zaka yi zaka ba su da alaka da wani daga zaka tafsiri a watan ramadan ba bid'a bane shi abin so ne ma a yau ta kasar qur'ani da fassara shi da aiki da abin da yake cikin shi da ana alkhairi a kai shi musabaka an yi sabani wajen hadisin da manzo Allah yake cewa la sabab illa fi masjid aw hafir abu fi la sabaka bi fil ba'i ko bi sul ba wajen fassarawa tsakanin malami. a cikin littafin al-furusiyya ibn ibn jawziya ya kawo shi akan shi ma kaman ga shin ana iya yin gasa a babi na ilimin addini ko ko za a musabaka ne akan ka kawai ya kawo musabaka da aka yi na kokawa ya kawo musabaka na iya harbi ya kawo musabaka na doki to zaɓi a babi na addini ce wanda ya ce a hadisai kaza ko alqur'ani kaza a tsoron ra'ayi ayi ko za a ko za a ko za a ra'ayin ibn qayyim da ibn taymiya da wasu ma daga cikin magabata daga cikin tabi'ai da tabi'i na ba za a kawo su a yanzu an suna sai tabi'in duk suna ganin ana yi so sun kuma hujja da hadisi da sun bukhari sun Allah yake tambayar sahabbai wani ne zai gaya musu wata bishiya ko tsammanin haka nan a cikin misali ke a ga kuma kamar baka ne wanda wa zai iya amsawa sai wani sun dai kawo dalilai da yawa a kan wata ma wasu na ganin a'a nan dai su ne ko za a yi baka har gasan doki gasan raƙuma a kan su ko za a yi ma na ilimi ana yi na ilimi ko ƙur'ani ma shi ka iya karantawa a saurara maka ka ji ka ko baka iya ba dan karfafa gwiwan haddace alqur'ani da kuma iya karanta shi yanda ya kamata yanda Allah ta'ala ya saukar da shi wannan shine fitar ibnu taymiya ibnu qayyim tuziya da jamhur malamai tabi'i da ta yi wannan shine fitar da shi wajen kusar la sabaq bil fati ko la sabaq bil sukun sai magana cewa wannan fitar aka yi sanya fushi wanda ya ci a bashi to shine ake yi dole na babu da amma wanda yake ba bai haka maka a tun ko ka a ce wani abin kyauta kar a sani akwai dai dogon bayani da aka yi ba bidi a bari ita kanta musabaka din in da suke sun da niyyarsu da ikhlas kuma sun yi hakan dan gwada haddin da kuma iya karatun alkur'ani amma ya kai sabani a gani kuma shekar zagin rahmatullahi alai shi na ganin musabaka muke shi a yanzu a ne shi yana ganin bidi ne bai dace a abin hmm. hmm. hmm. karanta kuma karanta misali ke shi aka suka da su misali ke duka karanta akan wannan wajen diga dai akwai kamar ne akai amma ba bid'a gida ana a sakon qur'ani na hadisi na na dai abubuwa da ake yi domin karfa mutane da kan wannan babu misali ke Allah ta da sai a gurguje saboda kalan wata lokaci a duba a lokacin da yake gabatar da wazar shari'a magana a kan wazar tsirrai masu hankali wasan shari wani malami yake cewa ya ce to idan ka ce sai ka kawo alkhairan kowa ya ce sai ka kawo na shekar ba saboda duk ya tabbata cikin shirin bukari ya sanar da abubuwan hurairar sa wani lamarin da wasu nan kafin ka ce shedan da za ka ba ga kawo wancan da kawo kama da asana da su to sai wani shi ma wannan ko ko ba hasana wani ba ya ce to ga sai ka kawo wannan ya ce haka yahudawa a halin kitab sai ka ce tunda Allah ya ce ya tun halin kitab man sun ta amalu bi dinari bi kinfari ko to hadi bi ilaika wa minhum man sun ta amalu bi dinari la yu'addi ilaika ila ma nunta alaihi fa'ima ya ce kaga wannan ayi Allah ya mutu jawawa ayyukan ya ce kuma su ne ke Allah ya ce ya kasance da kamar wani bani Isra'ila ala da ya dawo da bai sabbin wani yau zalika ma a tsawa kanu ya haka nuna kanu da ya tana hauna hannun kanin fa'alu to saboda haka waɗannan abubuwa yana ba za ka gaskiya da rasu da sanin kuma malaman da suke rubuce rubuce akan wannan fannin Allah ya saka masa alkhairi gaba ɗaya sannan ga tambayar da yake zuwa ga babban malami cewa assalamu alaikum asma'il aliya ɗan da ilmin jalmin da ake yi ilmin hadisi fakat Eh, almajiri ne karami kuma Allah ta saka malam da alheri a misali su ne da gabatar mana masu ratsa ciki kwarai da gaske da fatan kowanne daga cikin mu za aiki da shi Allah ya da mu wannan kuma ita ce nasiha da manyan malaman suke a wannan da'awa na salafiyya musamman Sheikh Rabi suna yawan maimaita wannan akan yan uwa suna sunna salafiyyun su hakuri da juna su dage wurin yan da ba mu suna uzuri da makamancin wannan Sheikh Salihu ya kasance haka ce mai wani malami da wani malami sun samu sabani in ya ji mai sabanin irin sabani ne wanda yake bai da alaka da abin nan a ce manhaji ko wani abu na sabani da mukhalafa ta addini sai ce hadi ashiya tudfan irin wannan abubuwan sun rike su kawai ba a yi misali wannan malamin sun samu matsala ta wata abin nan kawai a rufe wannan abin ba sai an yi ba yana da cikin uwa salafiya dalibai eh, na salafiya mu lura wannan sosai kuma yanzu yana da cikin abin da da'awa salafiya take fuskantar matsala sosai da shi a duniya ba a Najeriya kawai ba a duniya gaba ɗaya sannan da awa salafiya ta Najeriya musamman da tahdid wannan da awa nan an riga an mata wannan an nuna mata nan ya an ce in dai wannan littafin za ku dinga karantawa na manhaji to sai an ji kanku mu kuma muka ce musu insha Allah ba wanda zai ji kanmu kuma alhamdulillah shekara aru aru ana nan babu cin kan. kuma yadda malam ya ƙara kira ya ƙara kira kar wani ya shigo cikin wannan sahu domin ya ta wannan sahu Allah ka yafe mana wannan tambaya da dan uwa yau akan shin ana cikin ibada gurgurta addini a matsayin ne ne eh ko ruwa ne na rubuto wata magana da ma asali da ibnu rajab bin hanbali amma na kalli cikin ta saboda lokaci a cikin littafin shi al-farqu baina al-masihati wa ta'yir shafi na takwas yake cewa wala farqa baina ta'ani في رواة حفاظ الحديث ولا ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل yace babu bambanci tsakanin ruwatul hadith wato bayani ta'an suka game da masu waito hadisi mahaddata hadisi da kuma bambancewa tsakanin wa a karba hadisin shi da waye za a karba hadisin shi babu bambanci tsakanin wannan wala wa baina khata'i man akhta'a ma'ani kitab wa da kuma tsakanin wanda yake yayi kuskure khatai iman akhta kuskuren wanda ya kuskure wurin fahimtar wani ma'ana da cikin ma'anonin alqur'ani da sunna wa ta'awwala shay'an minha ala ghairi ta'wilihi sannan ya juya fassaran ya juya ma'anan shi ya tawilin wannan a wani fassara wanda yake ba fassaran shi ba wa tamassaka bima la yatamassaku bihi ko bima la yatamassaku bihi sannan ya dauki wata matsaya ko wata fahimta wanda ba ita bace malamai suke daukan wannan fahimta misali ya ɗauki wani hadisi ko ta aya ya fassara ta akan wani fahimta wanda yake ya saba wa magabata to babu babu babu <clears throat> bambanci tsakanin sa'an suka ga wancan marwacin hadisin wanda ba a karɓa hadisin shi da kuma wannan wanda ya kuskure in kuskure ko kuma wanda ya ganganci in ganganci yayi sai malam yace li yuhzara min al-ibtila'i bihi za a yi wannan sukan ne za a yi wannan bayanin ne domin me domin mutane su shiga hazar su taka tsantsan kada su koyi da shi akan wannan fima akhta fi a cikin abin da ya kuskure a cikin shi wa qad ajma'a ala jawazi zalika aidan malamai sun yi ijma'i akan halaccin wannan babu laifi saboda haka amsa tambayin ka tana cikin wannan wannan kenan sannan kuma yana da kyau ɗan uwa ɗalibai da shugabanci wata kabiya mai muhimmanci akwai bambanci tsakanin arrad da kuma at wasu ba sa bambanta wannan sawa wanda suke da awon salafiya wasu da kuma wanda suke kallon wato ɗaliban wato salafiya a matsayin wata abin da ne wanda ba ta da aiki sai suke suki wani lokacin malami zai ɗauki littafi ya raddi ga wani malami ba fa cewa wannan malamin ta zandaka ko kafara ko muftare bane a'a malam ka faɗi wasu maganganu a wuri kaza wannan maganganun suna hatsari suna da kaza suna da kaza nasiha ce domin bayani akan kuskuren wannan magana da ya ko wannan aiki da ya gaba amma ba ya ce wannan malamin ya ne ya zama ɗan bid'a bane falaisa kullu man waqa falaisa kullu man man ibtada'a waqa fil bid'a alai kuma kamar cin wannan an gane ko to yana da yana da kyau mu wannan ba duk wanda ya fada cikin bid'a bane yake zama ɗan bid'a kamar yadda ba duk wanda ya kuskure bane yake zama cin wannan kuskuren da ya za a za a mai mu'akaza kai bal wani kuskuren shi ma yi ujar alai kamar mustahidi idan ijtahada hakim fa asaba falahu ajran ko da kuma wancan shi da yake da azumin wahid Allah subhanahu wataala ya dace da mu ya fi mana kurakuran mu ya tabbatar da mu akan wannan da awatin salafiya har mu haɗu da Allah subhanahu wataala kuma lallai wallahi wallahi wallahi sai mun tashi mun yi karatu sosai da gaske kuma wannan wajibi ne wanda ke kan kowa da kowa akan mu domin babu wanda zai ɗauki wannan ilimin ya yaɗa shi sai mu to mu ɗauki wannan ma'ana majmu'atan mu ahlus sunna jama'a as-salafiyyun mu dage akan wannan saboda kamar yadda malam bashir ya faɗi abin akwai abubuwa da yawa da yawa da mutane ba su sani ba ko ɗalibai ma ba su sani ba akan wannan kamiya irin wato shirye-shirye da makirci da ake yi wayan furu na wayan furu wallahu khairul makiri suna nan suna makirci akan sai sun yi ma da'awa salafiya farar ɗaya wanda kuma wannan ba zai yi ba insha Allah in dai muna da jini a cikin jinmu insha Allah ta'ala mun ba da rayukanmu da dukiyarmu da komai namu akan kare da'awa salafiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya dau alƙawari kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu ta'ifatun min ummati ala al mansura wannan wannan alƙawari na Allah mun yadda da shi kuma mun yadda tabbas Allah zai cika wannan alƙawari dan haka mu dage mu ba mu da'awa salafiyya kariya kuma mu karanci salafiyya daidai gwargwado Allah subhanahu wataala ya dace da mu ya fi mana kurakuran mu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi